Wasu zaman siya kai har ba su san rabuwa. Zaman aure. Zaman aure, zaman aure, zaman aure. Yawwa. Yaya. Yaya. Ya aka yi? Ka zo mana magana zami. Maganar ne. Kai dai ka fito mana wai don Allah sai wani wasan ya kuya muke ne da ka zo ka zauna mana. menene ka zauna mana wai tun daga ka ɗauko magana a wadana ni da kai mun zama wasan buya-buya muke mene in magana kai a wadana ka ba wallahi ke musu ya ke muke yawa <laughs> yanzu dai ina kwanciya cikin taso ni menene yanzu dai ma wani abu ne so ne kika ga yan kallo gaskiya ka san wannan satin ka ce ba za a samu damar dorawa ba ta fi gode amma kana ta tsoro masu kallon mu a yi haƙuri ba ta tuna min ashe yau ba za mu samu daman wato su burbuɗo muku wato Eh, episode na talatin da bakwai eh. na wannan satin ranar laraba ba yau sabida muna location har yanzu muna kan ɗaukar shirin amma dai mun yi duk wani shirye-shirye da ya dace mu sabida kada ya wuce ranar alhamis mu kawo muku shi gobe sabida mu cike alkawarin yau da bamu yi ba to yi haƙuri ah, masoyiya ce ta yi nisan zango ah, shi sa ba mu samu mun kawo tafiya ta je wasu programs ɗinta sosai so ta sa dole sai yau laraba muka zo muka karasa wato sinasinan da za mu karasa da fatan za a yi haƙuri muna kuma godiya da bibiyan shirin nan da kuke yi namu muna ganin sakonni iri daban-daban musamman sakonnin yadda wato masoyiya take min abin da ta ga dama <laughs> ah, yake min eh, abin da ta ga dama na ga jawabin da kuke yi a <laughs> ah, yake min da abin da ya ga dama yanzu ina jira ne ku turo mana sakonnin wato ainihin wani hukunci dace da ita in ƙara auren nan ne ko ko in tsaya wannan shine bayani ba musoyi me ke damun kai kamar yaya wannan yanzu ƙara auren dan Allah da gaske kake sai ka ƙara kin san Allah ai in ban ƙara miki aure ba wannan rashin jin naki ba zan sassaita ki ba masoyiya haka zaki haƙuri ki karɓi kaddara ba fa rashin ji bane soyayya ce zaki ga soyayya ba gani in soyayya wa sai ku dauke shirin shirin wai rashin ji soyayya ce har wani ta kake ita farin cikin kace ita wa idan Allah ya yarda ya haƙuri in yi hakuri da me da ƙarin aure? Ka fasa ƙara aure. Allah. Don Allah kaga ina roƙonka ƴan kallo ma suna roƙonka don Allah ka yi To ku yi decided. ina son in ga vote mutanen da suke son a ƙara wa wato masoyiya kishiya su rubuta yes waɗanda kuma ba sa son a ƙara mata kishiya su sa nu zan kuma zo na kirga fa in ya kai dubu zan kirga in gani kai ma wanda baka gani a youtube ka hau youtube in baka son ai mata kishiya ka je ka kalla sai ka nuna yes ka rubuta yes ko no dan Allah ga ku sa karin kishiya wallahi vote ɗinku da shi zan amfani in dai kuka ce na gara ba daga kafa suna so da ayyukan to wallahi sai na gara. saboda haka ya ni bari in shiga wallahi wani abin da ke kika taso saboda haka na gode ko masoya na bakki a sai an dan Allah in kallo ku taimaka muka yaya ara min kishiya don Allah ku daddanna no no no ta yawa ba na gode ah, na kamanta mhm. ba ki faɗa ba yan kallo ba mhm. a yi subscribe bifa studios eh, eh saboda a danna kararrawa kuna like yawa saboda wannan shirin ya ci gaba da zuwa muku kuna comment in ba ga ba labari ba labari da eh, Allah a taimaka jama'a <laughs> saboda shirin ne ya ci gaba da zuwa muku inda ya dace ku gaskiya ne eh ina godiya shine abin da na banta karma sai an jima shike zaman aure